Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis 31 ga watan Agustan shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa hukumomi a wasu jihohin Najeriya da hasashe nuna za su iya fuskantar matsalar ambaliyar ruwa bayan da ƙasar Kamaru ta buɗe madatsar ruwan Lagdo sun fara ɗaukar matakai don kaucewa wani iftila'i da ka iya biyo baya. yanzu dai mun yi magana da makarantun gwamnati wanda suke can ko da fita ɓaci za su ba mu wannan makarantun mu mutane a wurin kuma mun nan shirya kayan masarufi da kayan kula da mutane na kwanciya na gidan sauro da sauransu dan ko ta ɓaci a tallafa mutane. Za kuma ku ji abin da ƙwararru a Najeriya ke cewa dangane da yadda hukumomin tsaro ke tsare mutanen da ake zargi da aikata wani laifi ba tare da an gurfanar da su a gaban kuliya ba. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Zainab Babaji ta haɗa mana kan tallafin da gwamnati ke ba mutanen da wani iftila'i ya faɗa musu. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. raro Assalamu alaikum barkanku da wannan rana ga cikakkun labaran duniyar. Kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta tsakiya ECAS ta yi alawadai da amfani da karfi don magance rikicin siyasa yayin da ta yi kira da a dawo da doka da oda a gabon cikin gaggawa. ECAS cikin wata sanarwa ta ce za ta ci gaba da bibiyar lamarin na Gabon. Kana shugabannin kasashen kungiyar za su yi wata ganawa da za su tattauna batutuwan siyasa da na tsaron da suka shafi halin da ake ciki a Gabon. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa amurka tana jimamin wannan al'amari na gabon muna nan akan bakarmu na ƙin amincewa da juyin mulki ko kuma karɓe ikon mulki ta haramtacciyar hanya gabon ƙasar gabon da ke wato kasar gabon da ke afirka ta tsakiya mai arzikin man fetur ta tsinci kanta a wani yanayi da hankalin kasashen duniya ya koma kanta bayan da sojoji suka ayyana hamɓarar da gwamnati a jiya laraba sanarwar da aka yi ta kafar talabijin ɗin ƙasar ita ce barazana mafi girma da wato da shugabancin mulkin gadon ƙasar ta taɓa fuskanta sannan ya bayyana irin jirkicin iko na tsawon shekaru a ƙasar. juyin mulkin ya kuma haifar da damuwa kan matsalar juye-juyen mulkin da wato da ake neman take neman kanannade kasashen afirka a ta yamma gabon ta kasance karkashin mulkin zuri'ar bongo tsawon shekaru akalla hamsin umar ondimba bongo wanda ya shugabanci gambo wato wanda ya shugabanci gabon tsawon shekaru 42 har mutuwar shi a shekara ta da tara ya kasance tsohon jami'in sojin saman faransa kuma ɗan siyasa wanda ya karbi shugabanci bayan samun 'yancin kan ƙasar. kasar Ali Bongo ya gaji mahaifin shi Umar Bongo bayan zaben da aka yi a shekara ta 2009. Zaben da ya haifar da mafi munin rikicin bayan zaɓe na tsawon shekaru. Mulkin zuri'ar Bongo ya tabbatar da samun kwanciyar hankalin siyasa na ba sabon ba a yankin. To sai dai kuma yana tattare da zargin cin hanci da son kan da ake yi wa gwamnatin. Gabon ta shiga jerin kasashe renon Faransa inda ake fama da juyin mulki tun shekara ta 2020. bayan mali gini burkina faso sai kuma a baya bayan nan nijar wani kwamitin ƙwararru ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya mai bibiyar 'yancin ɗan adam da wariya ya buƙaci ƙasar italiya ta tashi tsaye don magance tashin hankali kalaman ɓatanci kyama da tozarci da ake nuna wa 'yan afirka da 'yan asalin ƙasashen afirka kwamitin da ake kira committee on the elimination of racial discrimination wato kwamitin kawar da wariyar launin fata ya kunshi ƙwararru ne masu zaman kansu waɗanda suke aiki tare da sashen majalisar ɗinkin duniya mai kula da al'amuran 'yancin ɗan adam ta kuma shaida cewa bata ji daɗin yadda gwamnatin italiya ta gaza gabatar mata da korafe-korafen batutuwan wariyar launin fatan da suka bincika ba sannan suka yi hukunci a kansu daga cikin abubuwan da ta bukata. sakamakon binciken da aka fitar a yau alhamis na daga cikin wani aiki da kwamitin take aiwatarwa daga lokaci zuwa lokaci inda take bincikar gwamnatocin kasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya don ɗaukar mataki akan duk ƙasar da aka samu da laifin nuna ƙiyayya da wariyar launin fata sauran kasashen da majalisar ɗinkin duniya take sa ido a kansu sun hada da croatia namibia senegal turkmenistan da uruguay Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan sandan wato 'yan Sudan miliyan ɗaya ne suka gudu daga ƙasar. Lamarin da yake daɗa tabbatar da hasashen da ake yi na yiwuwar samun ta'azzarar masu ficewa daga ƙasar a sakamakon yakin da ake yi a ƙasar. Yayin da wasu ƙasashe da ke makwabtaka da Sudan kamar su Chadi da Sudan ta kudu suke marabtar 'yan gudun hijira. Sauran ƙasashe kamar Masar da Eritrea kuma suna kyar kyararsu su. cikin 'yan watannin da suka gabata sudan ta gudu ta marabci dubun bata mutane da yaƙi ya raba da muhallansu galibinsu 'yan asalin ƙasar ta sudan ta kudu ne waɗanda suka ratsa ta garin rank da ke kan iyakar sudan wata mata mai suna yanar lerwa ta ce ta gudu ne daga ƙasarta ta asali ba tare da ɗaukan komai nata da ta mallaka ba ta ce tana zama ne wato a wani wuri da aka tanadar saboda aka tanadar musu inda aka fara kamun a fara ruwan bama-bamai wanda ya fara fadawa inda suke zaune sai suka yi gaggawar ficewa sannan suka gudu yayin da wato kofofin neman mafaka suke daɗa karanci alkalaman 'yan sudan da rikicin ya raba da mahallinsu a cikin ƙasar sun ta sama miliyan hudu wanda ya kusan alkalaman masu hijira akalla har sau hudu a ƙarshe A wata sanarwa a yau, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaida cewa al'ummar duniya tana mutunta ranar 31 ga watan Agusta na kowace shekara, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yin nazari akan al'ummar Afirka na duniya da zimmar yin jinjina a game da tarihi da kuma yadda hada tarihin da ya hada tushen al'ummomi mabambantan al'adu da kuma gagarumin tasirin 'yan afirka da al'ummar afirka a fadin duniya kazalika wannan rana tana zama wata damar wayar da kan al'ummar duniya akan irin kalubalen wariyar launin fata da bambance-bambancen da 'yan afirka suke fuskanta a duk faɗin duniya. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ta kwanaki kaɗan bayan da babban daraktan hukumar kula da albarkatun ruwa ta Najeriya ya fayyace cewa sanarwar sakin ruwa daga madatsar ruwan Lagdo da ke ƙasar Kamaru ya zo ne bayan da wasu masu ruwa da tsaki a Najeriya suka fara ɗaukan mataki a yayin da wasu manoma suka buƙaci gwamnati ta ƙara himma wajen ɗaukan ƙwararren matakan da suka dace don kawar da illolin da matakin zai iya haifarwa ƙasar. Daga Abuja wakilinmu Halim Abdulrauf ta aiko mana da ƙarin bayani. mahukuntan najeriya dai sun sanar da cewa sakin ruwa daga madatsar lagdo da ke kasar kamaru ya zo ne kimanin kwanaki bakwai bayan da takwarorinsu na kasar suka riga sun buɗe madatsar ruwan lamarin da ake ganin sanarwar ya zo a ƙurarren lokaci kuma akwai illoli tattare da yin hakan tun dai 'yan najeriya musamman ma manoma da mazauna yankuna da ke kewaye da koguna suka fara tofa albarkacin bakin su a game da matakin da kasar kamaru ta ɗauka akasari ke cewa ba kyautawa kasar su ba inda manomi daga jihar bauchi baris Minista haruna yakubu ya ce gaskiya matsayin da ake yanzu mahukuntan kamar sun sake ruwa a dam su kuma su sun san zai illa wa makwabtansu musamman najeriya to tabbatacce ba su kyauta mana ba kuma sun saba ka'idan makwabtaka da kuma dokansu nasu na su da ya ba su daman su sanar da makwabtansu kafin su sake a madatsar ruwan yanzu shiri ne namu da yadda za mu yi mu kare kanmu musamman gonakinmu da dabbobinmu da bamu makanmu musamman waɗanda suke zaune a hanyar da yake magudanar ruwa ko kogi ko wani rafi haka inda ruwa ake gudu inda kuma ake sa zaton wannan uwa. da suka sake zai malala zuwa wurin ya zama wajibi wa gwamnatin najeriya ta dauki mataki ba ma kawai ta sanar da mutane ba kamar yadda naji sun fara a fara kwashe mutanen da ake jin zai musu illa dakta muhammad goje shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar yobe kuma ya bayyana cewa mu dai a jihar yobe bayanai ya nuna kuma experience namu ya nuna cewa yawanci irin wannan madatsar ruwan an bude abin mu yake kawo illar karshe kafin ruwan ya gangara ya tafkin cadi dan yanzu in an bude marazan ruwan kare ba ne zai zagayo ta ƙananan hukumi kamar guda hudu ko biyar ta yobe kuma ta mai kawo illa ma al'umma kafin ya zagaye ta tsari to shi ma haka bayan bude wannan marazan ruwan yana sa su ruwan talawa na jigawa na gombe da sauran su za su kara cika su ma zai ga sun bude kuma ya taho ta wurin mu ya illa wayannan ƙananan hukumi so shi yasa mai girma gwamna da aka basa wannan wasikan yake to duk da ma an masa bayanai na yin mai tafari yake yanzu ya kamata a kara tashiwa duk wayannan garuruwa zagaya a faɗa sadakar da kansu wanda za a tara su a tara su ko da ne hukuma ne su koma matsuguni wanda ya fi amfani amma abin tausayi shine yawanci inda muka ga illan zai zo mutane sun riga sun noma don ba girbi aka yi ba kuma zai wahala ruwan nan zai zo kuma kara shafan gonakin su a kara shiga cikin wani matsalolin fari wanda ba su muke fata ba kama yanzu dai mun yi magana da makarantun gwamnati wanda suke can ko da fita ɓaci za su ba mu wannan makarantun mu mutane a wurin kuma mun nan shirya kayan masarufi da kayan kula da mutane na kwanciya na gidan sauro da sauransu don ko ta ɓaci a tallafa mutane. A wani bangare ne kuma masani a fannin sha'anin alkinta muhalli kuma jigo a gidauniyar Green Habitat injiniya Sadiq Abubakar Gulma ya ce. Wannan buɗe madatsar ruwan labdo ake da kamerun wanda kowace shekara yana faruwa kuma zai ci gaba da faruwa idan ba canza abubuwan da ake yanzu ba. Na ɗaya dai cikin abubuwan da za a iya yi da sauƙi nan cikin garuruwan nan jihohin da ruwan ne yake biyowa shine dama dai gari ba a yin shi sai an yi mai hanyar ruwa kowane gefen titi. So ya kamata a ce duk waɗanda ɗin nan an hita da al'umma an haɗa ƙarfi an kwashe bola da ƙasar da suka shiga waɗannan kwalakwalan na ruwan a zama an ba idan ruwan nan sun zo za su samu sauƙin wucewa idan sun gittu ta cikin gari na biyu kuma can ta shi river benue in inda yake biyowa za a iya zuwa mu ma a gwamnatin najeriya mu je mu yi wata sabon madatsar ruwa wadda ko da an sako waɗannan ruwa mu ma lokacin da za su gangarowa madatsar ruwa da najeriya za ta gina ya zama duk ya tsayar da wannan ruwan wanda zai zo so amma wannan ya ka babban na aiki ne wanda kila zai dan shekaru ana yin amma duk abin da ke yiwa ne kuma yana da kyau gwamnati ta ɗauki al'amura cikin hannuwanta ya zama ta je ta zauna da waɗannan mutanen garuruwan da suke zama kusa ko baki bakin waɗannan ruwa ya zama an je an sasanta da suna yadda za a yi a ga an canza musu waje duk kokarin ji ta bakin ofishin jakarancin kamaru a najeriya na ziyara da kuma aika wasiƙa akan matakin da mahukunta ministan kasar suka dauka yayin hada wannan rahoton da ya ci tura lima abdulrauf murya amurka daga abuja najeriya to lauyoyi da yan uwan waɗanda suka daɗe a tsare a hannun jami'an tsaron najeriya ko suke jiran hukunci a gidan yari na nuna damuwa rahotanni sun nuna cewa wani lokacin waɗanda ake tuhuma kan samu beli amma akan sake kama su don wasu sabbin caje-caje da ke biyo baya daga abuja wakilinmu nasiru adamu kaya ya duba mana wannan batu misali ga shugaban 'yan awarin biyafara na IPOP Namdi Kano wanda ke fuskantar shari'ar cin amanar ƙasa ya samu hukuncin a sake shi bisa yadda aka cafke shi a Ethiopia. Amma gwamnati ta ci gaba da tuhumarsa kan wasu caji inda kusan duk shugabannin siyasar kudu maso gabar ke kira a sake shi da alkawarin za su sauya masa aƙidar a ware. Haka shi ma DCP Abba Kyari ya samu beli a ɓangaren shari'arsa amma aka ci gaba da rike shi kan tuhumar alaka da safarar miyagun kwayoyi. Lauyansa barista Hamza Dantani ya ce ta lokacin da 'yan Boko Haram suka fasa gidan yarin kuje, kyari ya zauna a ciki don bin doka. a Muna kan trial court 9 before justice Emeka Nwite da kuma guda daya wanda muka samu bail din shi court 7 kenan gaban justice James Omotosho. Mutumin da ya yi gugurmaya wajen sadaukar da rayuwarsa saboda ya ga an samu tsaro a Najeriya sannan kuma a mishi shi bice da kulli yana cikin wani hali bai fito ba sannan kuma kai tunanin cewa muna cikin zaman lafiya ko gurma da muke shine mu samu shi ma a samu a bada birin din shi ya so a ci gaba da sauraron karan a gefen dakataccen shugaban hukumar efcc abdulrashid bawa wanda ya share fiye da kwana hamsin da shida na tsarewa don bincike ba shari'a ya fara zama abun kokawa daga mukarrabai da 'yan uwa da yake mika korafi a zanta da manema labaru kakakin mu mukarrabai da magoya baya alhaji rabiu gada ya ce tun farko gayyatar bawa aka yi don amsa tambayoyi amma sai shiru ake ji Rabiu Gada ya ce suna ɗaukar rike bawa a matsayin bita da kulle kan ayyukan da ya ce na yaki da barayin biro ne. Saboda yadda ya ɗauko aiki gwargwado kama rubabbi wai yanzu rubabbin da ya ɗauko zuwa kamun wai su ne an ka azawa gwamnati. Ka san ka koro barawo sai a ce ya barawo tsaya wanda ya koro ka shi za mu kamu to shi ake cikin su. Shi ya koma barayon ga Barayi sun kwashe kuɗin mutane na federa da na jiha. A'a ba a damu da su ba yanzu da su aka gwamnati zuga sun an naɗa wasu ministoci A nasa sharhin lauya mai zaman kansa barista Modibo Bakari wanda ya gudanar da bincike kan bawa ya ɗora alhakin ne bisa rashin amsa tambayoyin masu bincike ya jawo jinkirin tafiya kotu. Bisa ga bayani da aka samu yana cewa ba su da yanci su rike shi. To ban gane a wace doka ya dogara cewa ba su da yanci su rike shi ba. Doka tana sa a kama shugaban kasa ma wanda ya sauka mulki ko gwamna a rike shi sa'annan a ce wani jami'in gwamnati kawai mai karban albashi a an kama shi ya ce ba su da yanci ba su da wato jurisdiction a kansa. To wannan kuma da ya nemi wannan haƙi a gaban kotu ne da yanzu an yi nisa akan magana. Kazalika barista Bakari ya ce zai yi wuya lauyoyin kare haƙƙin ɗan adam su faɗa maganar ba gayyata. Yawanci sun fi karkata ne akan mutane marasa galihu abin ya shafi magana siyasa amma ya shafi cin kuɗi na ƙasa ko zargi na cin kuɗi na ƙasa irin wannan kowa yana gani kura ta tsira na bakinta shi kuma me ya ci ya sha da zai je a matsayin sa na lauya ya je kawai yana cewa ya kare kan aldon shi ga nan ya karanta human rights kuma karatun kowa ya sani ba kyauta ba ne. jagoran mukarrabai rabiu gada ya ce yanzu za su bi matakan shari'ar ai kai shi kotu shine su koshi don ta kotu tana aiki da gaskiya ne da an zo kotu za ta bincike abinda a zahiri za ta unhani shi ba abinda a baɗi ne ba mun sa ta maha gwamnatin za ta yi adalci to tunda babu adalci ai dole a yi haka ɗin. ba kamar batun kama emefile na cbn da ya ɗau hankalin lauyoyi da kafafen labarun zamani ba batun bawa ya zama sai tashin zance Duk da haka manyan lauyoyi uku Rotimi Jacobs, Kimi Fenhero da Femi Falana sun buƙaci bin kadun daɗewar bawa a hannun jami'an tsaron. Shin kowane laifi bawa a matsayinsa na madugun yaƙi da cin hanci ya aikata? Lokaci ne zai nuna. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga rahoton na musamman. Akalla mutane 612 ne ibtila'in ambaliya ya hallaka a Najeriya, yayin da mutane miliyan uku da dubu ɗari biyu ambaliyar ta shafa a shekarar bara ta 2022. Jaridar Daily Trust a shekarar bara ta ruwaito tsohuwar ministan jin kai takaita aukuwar bala'i da walwalar jama'a Sadiya Umar Faruk na cewa mutane fiye da miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ne ambaliyar ta raba su da muhallansu yayin da mutane dubu biyu da ɗari bakwai da saba'in da shida suka samu raunuka duk dai dalilin ibtila'in ambaliyar na shekarar bara. Ambaliyar na bara ita ce mafi muni in banda wanda ya auku a shekara ta 2012. Kan haka ne gwamnatin tarayya ta hannun hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa ta tsara ba da tallafi ga waɗanda suka yi asarar dukiyoyinsu da amfanin gonaki. A makon jiya ne hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa ta fara raba kayayyakin agaji a jihar Filato don tallafawa waɗanda ibtila'in ya shafa. Malam Nuruddin Musa jami'in hukumar nema a shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya ya ce tun farko hukumar ta tantance mutanen da za su ci gajiyar tallafin. To da farko makasudin raba wannan kayayyakin shine akwai iftila'i na ambaliyar ruwa da ya shafi mutane a shekarar 2022. To a can baya kamar watan biyar zuwa farkon watan shida jami'anmu sun zaga kowane sako sun ainihin ɗauka sunayen waɗannan mutane da wannan abun ya faru da su. To shine yau aka zo aka yi flagging off na rabon wannan kayan wanda daga nan kuma zai ci gaba zuwa dukkan sauran kananan hukumomi sha bakwai na jihar plateau kamar yadda ke tambaya kayan da aka raba eh, sun ya danganta da abin da aka sa maka a takardanka akwai wanda suka samu kayan abinci wannan kayan abinci ya hada da shinkafa wake da mai da dai kayan haɗi akwai kuma abin da muke kira non food item wannan ya hada da kaman katifa bargo da kayan girki sannan kuma akwai crop crop na akwai shinkafa duk wanda ya samu shinkafa zai samu injin ban ruwa da irin shinkafa da kuma chemicals haka na wanda ya samu masara shi ma zai samu iri zai samu inji da chemicals to sannan kuma akwai abin da muke kira livelihood support wanda wa'annan su kuma an fi la'akari da mata wayanda su kuma yake an yi la'akari da ainihin matalauta daga cikin al'umma na mata so su sun sami keken ɗinki da kuma injin markaɗe su a takaice wayannan su ne abubuwan da aka yi yau din nan kimanin kamar za a ce adadin mutane nawa ne za su samu wannan tallafi a nan jihar plateau mutane dubu goma sha biyu da ɗari shida da wani abu da na ɗan manta ɗan kai ɗin a jihar plateau Kayayyakin da hukumar ta nema ta raba sun hada da kayan abinci, barguna, kekunan ɗinki, tukwanen girki, injin ban ruwa, injin niƙa da sauransu. Na tattauna da wasu da suka samu tallafin. Sunana Sakina Muhammad daga unguwan keke a karamar hukumar eh, Jos North. Tun farko mai wani ibtila'i kika shiga da kika samu wannan tallafin? Wala mun shiga ibtila'i sosai mun rasa abubuwa saboda crisis da ya faru. a garin nan yanzu kuma gashi mun zo gwamnati ta tallafa mana da wannan mun gode sosai mun ji daɗi kamar da mai da mai aka baki an bani katifa guda biyu taburma guda hudu kuma an bani bargo guda uku ga sabulu ga kuma net ga kuma stop a ah, rishon ga bokiti kuma wanka na gode tun kafin a baki wannan tallafi yaya kuke rayuwa tunda dai kun samu kanku a cikin wayanda suka samu wannan ibtila'i gaskiya muna rayuwa cikin haƙuri da kuma ƙunci na rayuwa na rashin abubuwa sosai amma yanzu saboda wannan mun tallafi mun ji daɗi sosai mun gode. To ya zaki yi amfani da shi da yake na ga su barguna da kayan kwanciya ne? Za mu yi amfani da shi yara duk suna bukata mu ma muna bukata. Za mu yi amfani da shi haka insha Allah. Gaskiya ran su a ce kowa samu wannan tallafin dan zai taimaka sosai gaskiya. Ina fata gwamnati za ta taimaka kowa ya samu wannan abubuwan. sunana angelina musa daga jos north crisis ne crisis ne ya sami kun samu kanku a cikin eh, eh, ba abin da muka cire ba ko guda daya kuma yanzu haka ma baba yana zaune ba gani ba ta lafiya ba yana nakase tun lokacin har wayo so wani abin da aka talafa mana mun goyi ma ala sosai Allah kara bude hanya ala sa albarka kamar me da me aka baki an ban shinkafa da wake da magi eh Allah sa kowa wanda abu wani ya affecti nashi shi ma ya samu suna na Shehu Haruna kuma na zo daga sabon layi ne a game da zancen wannan gudunmawa kuma gaskiya ba abin da zan iya ce eh anan cikin garin Jos Farin. Wani iftila'i ne ya same ka har ka samu wannan tallafi? Eh, to gaskiya har ga Allah yau da kullum har ga Allah saboda akwai abubuwa da yawa wanda sana'a ma yanzu ta kulle babu yadda za a yi to shi yasa gaskiya na zo neman wannan nema abin kuma Allah ya sa na samu. tun farko dama an tantance ka kamin aka baka wannan tallafin eh an tantance ni kafin aka bani eh tabbas to yanzu me da me aka baka eh an bani abin nan kayan gona ne haka da kuma abin nan shinkafa ta kai masara na shuki haka da kuma ah, wannan da gaskiya injin ne yawwa to shi eh shi ne aka ban to ya za ka yi amfani da shi za ka yi je ka yi shukan ne ko kuma dai za ka saida ne a zan yi shuka ne tunda muna da dan gona na gado haka dai za mu je mu dan shuka mu dan samu abubuwa ina dai fatan dai su ma wanda ba su samu ba a duba kuma kamar yadda aka babba wa mutane to ya kamata a sake duba a bayar kamar yadda yake akwai nagode sunana yau solomon me kika samu sai machine wato keken dinki eh. eh dama wannan kika shiga kamin ki samu wannan keken ne? To, ni gida ne an zan ce tun muna ta faman nima ko za mu samu ba mu samu ba mun gode yadda muka samu. Ya za ki amfani da shi ko za ki sayar ne? A'a zan dinki na kan koyon dinki ne ma already. Eh. Kina ga wannan zai taimake ki? Taimake ni sosai. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Filato Mr. Sunday Abdu wanda ya mika tallafin a madadin gwamnatin jihar Filato ya bayyana cewa kayayyakin da mutane suka samu zai tallafa wa rayuwarsu. A gaskiya alhamdulillah muna godiya mara matuka ga gwamnatin tarayya saboda wannan karamci dama damuwa kenan da muke fuskanta domin jama'anmu so mun yi murna muna roƙon allah ya kara mana wannan nasara to gwamnatin jiha wani tanadi ta yi musamman ma a irin waɗannan da suka samu kansu a cikin itila'i na ambaliya kamar yadda kika sani yawancin abubuwan da suka faru gwamnatin jiha ta ɗauki nauyin jama'a an saya musu abinci an saya musu kayan kwanciya da sauransu muna, muna zuwa wa'annan wurare musamman na kwana-kwanan nan a, a mangu muna taimakawa gwamnatin jiha ta ɗauki wannan nauyin Daga ƙarshe jami'in hukumar ta nema Nuruddin Musa ya hori waɗanda suka samu tallafin da kada su saida. E lallai abinda muka ji hankali shine wannan kayan ba na sayarwa ba ne mun bada ne don a amfana wanda kuma in mutum ya amfani da wannan abun kamar yadda ya kamata Allah ya sa mushi albarka to in Allah ya da shi ma gaba sai dai ya taimaki wani so babban hudu mu shine kada a sayar a yi amfani da shi Hukumar ta nema dai na ci gaba da faɗakar da jama'a kan su gaggauta ƙauracewa mahallansu da zarar sun fuskanci barazanar ambaliya su kuma ƙauracewa gini akan magudanan ruwa don tsaron lafiyarsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurare barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin labaran wasanni. Da farko hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta dakatar da shugaban hukumar kwallon kafa na Spaniya, Luis Rubens na tsawon watanni tara sabili da ya sumbanci wata 'yar kwallon kafar kasar mai suna jennifer hermoso ba tare da amincewarta ba shi dai musu louis ya sumbaci 'yar kwallon kafar ne a bayan da suka yi nasarar cin kofin duniya na mata halin da ake ciki bangaren mata masu kare muradun mata a majalisar ɗinkin duniya sun yi maraba da hukuncin da fifa ɗin ta ɗauka a kan louis matan dai sun bukaci a gudanar da cikakken bincike kan wannan lamari yanzu kan zan gayyato tsohon sakataren hukumar wasanni a najeriya ahmed sani toro domin ya yi mana tsokaci kan irin kwangwaba kan baya da ake samu a fannin kwallon kafa a najeriya to na farko dai kaga irin canje-canje da ake na hukumar wasan kwallon kafa kowa ya zo abin da yakan yi kan duba shi ya zai yi nasara shin contract din nan an yi shi yadda ya kamata ko ba a yi shi yadda ya kamata ba a matsalar da ake ta samu kenan ina mafita kan wannan al'amari mafita shine tabbas dole a zauna a tabbatar da kamfanonin da za su ɗauki nauyin wannan coach da kuma gwamnati an zauna an tare an yi daidaita akan ga yadda za a ɗauko shi za a iya bashi a dan shekara nawa za a bashi a tabbatar cewa an bi contract din nan sa kar a zo a hana shi sa to don ne za a yi aiki akan lokaci su wa'annan koci na kasashen waje din nan sukan zo da wani tsari ne amma sai ka ga tsarin nasu kuma bai zo ya haifar da ɗa mai ido ba to amma kaga yan najeriya din yawanci a kasan waje suke saboda haka wannan ba dalili ba ne ai sun riga sun saba da masu horar da kwallon kafa na kasashen waje babban dalili nake gaya maka duk abun ta kama ga kuɗin da za a iya biyan wannan mai horar da 'yan wasan. Shin kuɗin ne ba ma da su eh, da hukumar wasanni ko kuma dai a'a dai ana rikon su kanan kashi ne ma al'amura. Wannan gaskiyan magana shine babu kuɗin a kasa. Duk buge-buge ake yi kamfanin da za ta ɗauki nauyi ta kace ta ɗauka daga karshe ba ta bukata cika alkawarinta. Gaga yanzu maganar match bonus nan da ake yi. kana kallon yadda mata suka fito suka yi kusan tawaye ma suka yi hmm. cewa ba za su yi wasan ba in ba dan gwamnati ta shiga cikin cikin gaggawa ba mutanen fifa kuma hukumar wasan kwallon kafa ta duniya ba dan ta shiga ba hmm. ai duk da ba a yi wasan ba kuma kaga da an yi asaran kuɗin da za a samu a can su ma 'yan wasan da za su yi asara to kaga duk wannan maganganun kenan shine kullum in mu dai sai mun dogara mun dogara daga kamfanin kamfanin kuma ba babban kamfani ba Eh, su kuma ba mu biya musu bukatar su yadda aka yi alkawari su ma kamfanin ba to dole a samu matsala ita ma hukumar kwallon kafan ta ce har yanzu ita fifa bata ta kudin da yake za a ba ma wayannan mata ba eh to amma ta bata kuɗi daga farko wanda na shirye-shirye to a cikin irin wannan ne ya kamata a ce an ajiye kafin wannan da gaske da ba a gama ba su ba dama ka'idan kenan sai sun duba duka gaba ɗaya rekod ɗinsu shine za su yi abin da wannan tsokaci ne na sani ahmed na kawo ga karshen wannan shiri na labaran wasanni abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya yanzu kuma sai labaran duniya a takaice To a takaicen kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta tsakiya ECAS ta yi alwadai da amfani da karfi don magance rikicin siyasa yayin da ta yi kira da a da doka da oda a Gabon cikin gaggawa. Kasar Gabon da ke Afirka ta tsakiya mai arzikin man fetur ta tsinci kanta a wani yanayi da halin da hankalin kasashen duniya ya koma kanta a bayan da sojoji suka ayyana hambarar da gwamnati a jiya laraba. sanarwar da aka yi ta kafar talabijin ɗin ƙasar ita ce barazana mafi girman da shugabancin mulkin gadon ƙasar ta taɓa fuskanta sannan ya bayyana irin rikicin iko na tsawon shekaru a ƙasar. wani kwamitin ƙwararru ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya mai bibiyar al'amuran 'yancin ɗan adam da wariya ya buƙaci ƙasar italiya ta tashi tsaye don magance tashin hankali kalaman ɓatanci kyama da tozarci da ake nuna wa 'yan afirka da 'yan asalin ƙasashen afirka Majalisar dinkin Duniya ta ce 'yan sanda miliyan 'yan Sudan miliyan ɗaya ne suka gudu daga kasar lamarin da yake daɗa tabbatar da hasashen da ake yi na yiwuwar samun ta'azzarar masu ficewa daga kasar. Masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kan mu da misalin karfe shida agogon Najeriya Nijar kamar da Chad za mu sake dawa da wani sabon shirin. kada manta za a zuwa shafin na intanet domin samun labarai da dumudumin su yanzu a madadin aisha ma'azu des da patrick da suka taimaka wajen kamuku wannan shirin ne mahmud lalo ne ke cewa a kwana lafiya